Kalangu, studio Kalangu. Tahiya Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondelle Niger. Sacha Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga mahimman kanun A yau ne a nan yame aka saka usul ɗin kamfin bisa batun bambance-bambance a kan ma'udin bambance-bambancen ya isa mu yi zaɓe don samun Nijar inda ba a bambance. 'Yan jaridan kafofin labaru da ke karkara na garin na kwamin ɗin kwalo don candu da kuma kure na garin kwalo domin canza ra'ayi akan ci gaban samun ruwan sha masu tsafta da kuma tsaftace mali. rahoton shirin yau zai maganta kan ma'udan haka wato arzikan cikin ƙasa masu ɗorewa da kuma ayyukan da za a yi domin kyakkyawar kulawa da su a nafiyar afirka ta yamma sauraro barkamu da yau laraba 18 ga watan nuwamba 2020 gunguma ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin bambance-bambancen ya isa mu yi zaɓe domin ganin ƙasar niger ta zan inda ba a bambanci farfakandin da kungiyar kawance don kokowa da bambance-bambance da ta haɗa kungiyoyi wato da dama da kuma 'yan horar hula da kuma ONG Oxfam da ke ƙasar Niger kamfin ɗin da aka saka usul ɗin shi ranar 18 ga watan novamba 2020. Bari mu saurari fasarar jawabin jagoran Abdulkarim Madugu. Abin da ya ja hankalinmu shine mun yi la'akari cewa akwai rashin daidaito a Nijar, kuma wannan rashin daidaito yana ci gaba da zama ruwan dare. A yau 'yan Nijar da ke zaune a karkara da waɗanda suke a birane ba su samun daidaito iri ɗaya a wajen kai ga gidajen asibiti da wasu ayyuka. Misali a yankunan karkara mun yi la'akari akwai matsaloli na kai ga samun gidajen asibiti. Alhali cikin birane akwai su barkatai ko ina. Duka da yake 'yan Nijar da ke yankunan karkara suna da 'yanci daya da waɗanda suke cikin birane. Duka waɗannan rashin adalci ne da yake kawo tawayar wajen ci gaba. Baya iya ci gaba idan akwai wani bangare na 'yan Nijar suna da hanyar su kai ga gidajen asibiti da ayyuka da dai sauransu sannan kuma wasu kuma ba su da wani Ma'aikatan Star General Sani Kunce na Yame tun ranar Litinin suka tsunduma yajin aiki na kwana uku ba tare da aiki ba na sa zarlo. Batutuwa da dama kamar na fuskar kyautata rayuwarsu da na aikinsu ne ba a mutunta ba su ne dalilan yajin aikin a cewar ɗaya daga wakilan nasu. Ga bayanin da Abubakar Jibbo ya ma Nafisa Adamu ta wayar tarho. Dalilin yaji mu shine kuɗin alawus na rataya ne ba a zuba mana. Alhali a cikin albashinmu ana fitar muna da kudade. Duka waɗanda suka tafi rataya 'yan kwanakin nan babu wanda ya samu komai. Sannan gurinmu mai suna Village Shinua shine suke son su sayar. Alhali shine cibiyar Istat. Ko 'yan madarar da ake bamu an daina. Ku duba ku gani har yanzu ba mu samu albashinmu na wancan wata ba. Ko duba lafiyar mu da ake yi shekara zuwa shekara an bari. Mun tafi tafi wajen darakta na istad ya kore mu sai da goben ya kira mu kuma mun tattauna da shi bai ɗaukar muna alkawarin komai ba sj na ofishin ministan wasanni ne ya ce mana mu tafi zai kira mu har yanzu kuma shiru tafiyar da aikin da gudunmuwar da kafofin labarun karkara za su kawo domin ci gaba da samun ruwan sha masu tsafta da tsaftace mali a cikin karkarar kwalo ma'udin taron karawa juna ilimi kenan da aka a buɗa yau da sahi wanda Reja ta shirya. Usman Ɗanbaji, shugaban reja ya ƙara wa Muktar Muhammadu bayani a kai inda ya ce. mun tara 'yan jarida ne masu watsa labarin su cikin karkara na jihar kwalo inda swiss ed da mu muke program na haraka ruwa da tsafta kun san gwamnatin niger ta ɗauki alkawali ta ce kan nan kan talatin duk ɗan niger kana kauye ko maraya zaka buɗe famfo ka sha ruwa kuma sannan kan talatin kowa zai samu salanga mutum kusan rabin niger mutane ba su da ruwan sha tsakaki kusan mutum miliyan goma sha biyar da rabi cikin miliyan ishirin da biyu ne ba su da salanga swiss ed kungiya ce mai kama ma gwamnatin niger tare da rezo regionalist na asin sama suna aiki ne a Niger a cikin jihar Doso da jihar Talabiri a Doso département kin Dogon Dutse jihar Talabiri département kin Kolo komin na Dan Candu da Kure radiyuka wanda suke a garin Yame da wanda suke cikin karkara labarin suna kai ma talakawa a gaya musu me gwamnati yake ma talakawa sama harkar ruwa tsafta me wannan partner kin yake yi ya za a yi mu yan jarida mu kawo goyon bayas dan a samu talakawa su gane wannan aiki da ake yi nasu ne a Niger constitution ta tabbatar da cewa a ba dan Niger ruwa sha ba a yi aiwatar tahiya babu yan jarida Mayar da tsarin ilimin ƙididdiga na ƙasa don ya zama na zamani domin ba da bayanai da ƙididdiga masu fa'ida ga tallafawa zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa a nafiyar Afirka. Ma'udin ranar Afirka ga batun ƙididdiga kenan wace aka sallace wagga rana 18 ga watan Nuwamba. Babbar sakatariyar tsangayar ƙididdiga ta ƙasa Madam Umar Hawa Ibrahim ta ƙara bayani a kai Rake Armi fasara mu ji. Tsarin ilimin ƙididdiga na Afrikawa sun samu babban sauyi na gaske a farkon shekarar 2000 tare da buɗe hukumomi ofisoshi cibiyoyin ƙididdiga na ƙasa da ƙididdigar ɓangarori da kyakkyawan tsari da ɗaukar nauyin ayyukan ƙididdiga a cikin ƙasashe daban-daban. Shiryawa da bayyana bayanan ƙididdiga nuna kyakkyawar al'adar ƙididdiga ga jama'a na awaye musu kai akan mahimmanci da amfanin ƙididdiga kamar taimakawa a yanke shawara da taimakawa a ci gaba a cikin dukkan zamantakewar rayuwa. rayuwa da tattalin arziki. Bayan kusan shekaru ashirin na ayyuka wannan tsarin ilimin ƙididdigar ƙasa a Afirka bayan lura akan ci gaban aiki da aka yi wanda yake ba babba ba ne da kuma wannan canjin da buƙatar girmamawa sosai dangane da bayanai wannan tsarin ƙididdiga na ƙasa yana buƙatar ƙarfafawa. Wannan ƙarfafawa ba a iya kewaye ta don ya danganta da sabbin jigogi masu tasowa kamar shugabanci, zaman lafiya, tsaro da muhalli. A gaida mutari Muhammadu da fasara, nan da wata guda cif birnin difa zai karbi sallar kama in kama ta 18 Desambar mai lakanin difa in gala magajin karamar hukumar da'irar ya bayyana ma wakilinmu lawan bukar inda aka kwana game da shirye-shiryen ga bayanin da ya masa nan da kwana 30 sallar 18 Desambar za a yi ta difa musamman ma da filin civil da militaire wanda shi ne ake rihe sallah nan abin da muke iya mahaɗi duka gine-ginen da ya kamata a yi shi saboda wannan sallan wani ya kare wani kuma ma bai kare ba zai kare tsari ya sallah inda da adda kuɗin matsala kaɗan shine wajen harakan hanya wajen kilomitar goma sha biyar ne amma dai kilomitar goma sha biyar ɗin bai samu amma dai hanyar da za a yi babban defile na shira yana samu insha Allah. kamar yanzu kuna gani in aka kare wannan sallan ayyukan nan za a ci gaba da su don saboda ina gani kamar wasu jihohi ana dan letin aikin. Kwarai ku ci gaba Magajin garin da'irar birnin Difa kuka saurara. Rasuwar Amadu Tumani Ture tsohon shugaban kasar Mali rayuka daban-daban sun bayyana a nafiyar Afirka. Shagabannin ƙasa da dama sun yaba hazaƙar tsohon magabacin na ƙasar. Wasu ma sun aika wakilansu zuwa ga zana idar da aka masa wadda ta gudana jiya talata a Bamako. Takwarar aikinmu ta Sijo Tamani a ƙasar Mali, Maryam Kulibali, ta aiko muna rahoto a kai. Mama Ada, mi rahoton ya kumsa. Mayan mutanen Afirka da dama suka halarci bikin girmama na ƙasa zuwa ga marigayin tsohon shugaban ƙasar Mali Amadu Tumani Ture. Ana iya zana Firaministan Ministan ƙasar Nijar Birjira Fini, Ministar Harkokin wajen ƙasar Senegal Aissata Tal Sal da takwaranta na ƙasar Cote d'Ivoire Ali Kulbali, Sheikh Tijen Gadio, wakilin ƙungiyar Francophonie. Mutuwar tsohon shugaban Mali ta girgiza Afirka tun sanar da labarin mutuwarsa a ranar Talata da ta gabata. Shugabannin ƙasashe da dama suka girmama tarihinsa a matsayin wani shugaba mai adalci kamar su shugaba Macky Sall na Senegal, Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire, Faure Gnassingbé na Togo ko kuma Idrissa Deby na Chadi sun jajanta babban rashi ga nahiyar Afirka mai fafutukar kare hakkin ɗan adam na Senegal Aliou Tine na magana kan wani babban mai kishin nahiyar Afirka da ya ba da gudunmuwa sosai wajen shimfiɗa dimokuraɗiyya a ƙasar Mali. Shi ma tsohon Firaministan Afirka ta tsakiya Martin Zige Bele ya nuna alhininsa ga ATT. Bari mu leka fannin wasannin motsa jiki. Zagayen rana ta hudu na tankaɗe da rairayen kwambarar kofin kasashen Afirka na ƙwallon kafa kan November 21 da zai gudana ƙasar Kamaru shekara ta 2020-2022. Mena Niger ta sha kaye a cin maki uku da banza. a karawarta da ta kai na maimanci tare da 'yan waliya na ethiopia jiya talata a hilin kwallon addis abeba bayan cin nasara da kodiwar ta yi a kanta da kuma madagascar mena niger ƙasar niger ita ce ta kasance jerin baya a cikin rukuninka ɗan jarida mai nazarin wasannin motsa jiki hasumi abdullahi ya ma salamatu kadiri fashin baki ga wannan karuwa Mena Yana ta ce karo da abokin gaba da fita karfi sosai ta fuskar fasa'a da kwarewa domin idan kun tuna wasan zuwan farko Habasha ta mamaye wasa da kashi saba'in cikin ɗari amma sun rasa gaskiyar wasar. Kina ajiya Habasha ta daidaita salanta sun zura kwallo mintoci uku da fara wasa. Kwallon farko daga nan Mena ta yi wasan tsayawa baya a gidansu. Dole sai ta fito domin neman kunnen doki ko kuma kara kwallo. Sai dai abin bakin ciki Habasha ta fita ta kona bangaren wasa. 'Yan wasan Habasha sun fi rike kwallo fiye da 'yan Nijar. Nan kuma Mena da ta tsaya baya take son fitowa domin dakile yunkurin 'yan Habasha. An shamace ta Habasha ta zura kwallo har sau biyu. Habasha wajen zuwan farko da dawowa sun fi karfin Mena. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kar in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauki ki iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma ga rahoton na musamman. Mahakar ma'adinai ƙarƙashin ƙasa a nafiyar Afirka ba sa ɗaukar yaunin da ya rataya kansu. A firarsa da Nafisa Adamu Sirfo Patrice Eba ya fayyace yadda al'amarin ya kasance ga zubin firar tasu. ma'adanai masu karko na kunshe da batun haƙar wata madaidaiciyar hanya da ke kunshe da batun muhalli al'umma tattalin arziki kina akwai muhimmanci da a mai da hankali bisa wannan take domin kai ga haƙar ma'adanai da ke amfana wa al'ummomin wurin a cikin asusun da aka kafa amma su kasance da tunanin kiyaye muhalli na muhallin halittu da na ɗan adam. Shin kuna ganin cewa ma'adanan Afirka ta yamma musamman ma na ƙasar Nijar sun dace da sharuɗan waɗannan ma'adanan masu ɗorewa? Abin karar ne a lura cewa haƙar ma'adanai ta kowane bangare ya kasance ta fuskar masana'antu ta ruwa biyu ko ta gargajiya na janyo illoli da dama ga muhalli. Ba za a ɓoye gaskiya ba, ma'adanai a ƙasashen yammacin Afirka ba su aikin su yadda ya kamata. Muna jira cikin tsarin binciken kimiyya mai zurfi mai aiki domin cike ka'idodi na wannan manufa. Madaidaiciyar hanyar haƙar ma'adanai. Dalili kenan kafa ƙungiya abu ne mai muhimmanci domin cimma wannan tsinkaye na ma'adanai a bangaren yammacin Afirka don ganin cewa yammacin Afirka na a matsayin yanki na farko na zinariya a duniya. A zahiri, me kuke yi wa wannan kungiyar? Kuma me ya kamata a yi don dukkan wa'annan ma'adanan su zama masu amfani ga muhalli? fofome des gens, des personnes. Ya kamata a horar da mutane da za su yi aikin su wajen haƙar ma'adananmu, amma kuma haƙar su ta hanya madaidaiciya tare da mai da hankali kan batun muhalli, tattalin arziki da zamantakewa na ƙungiyar ma'adanai masu ƙarko cikin manufar aiwatar da ƙungiya na wurare daban-daban domin ba su damar cimma ƙa'idodi domin aikace ne a ɓangaren cibiyoyi ko da yaushe aka cimma ƙa'idodi gamsuwa da sharuɗa a bankin duniya na ba da wani ƙarin kuɗi. An lura cewa a bangaren hukumomin da bankin duniya yake zuba kuɗi cibiyoyin na kasa cimma waɗannan sharuɗa a bangaren shiyar a bangaren shige da ficen ɗalibai akwai wuya ka ga ɗalibin nijar ya je wani wuri domin yin bincike kenan batun shige da ficen malaman jami'o'i masu bincike horon doktoci a bangaren nijar mun lura babu doktoci sosai a nijar bangaren ma'adanai kenan kai da kawo kafa kungiya na sauƙaƙa sosai waɗannan abubuwa domin baiwa nijar damar samun 'yancin gashin kanta a bangaren ma'adinai. Masu sauraro abin da ya sauka kenan mu huta lafiya.